Salamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin yan bindiga sun halaka mutum uku sun kone gidaje hudu da motoci a jihar Imo wasu yan bindiga sun hallaka mutum uku tare da kone gidaje hudu da motoci biyu a jihar Imo wani daga cikin iyalan waɗanda aka kashe ya bayyana hakan ga manema labarai kuma ya nemi da a saka sunansa ya ce mutum uku aka kashe ba ɗaya ba kamar yadda mutane ke yadawa a kafafen sada zumunta wani bincike da jaridar bangon da gudanar a yankin ta ce 'yan bindiga sun hallaka mutum uku ne ranar litinin da daddare daga cikinsu har da shugaban matasan pdp a mama a karamar hukumar oru da ke jihar imo wani daga cikin iyalan ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe wanda ya buƙaci a saka ya sunansa shine ya bayyana haka ga manema labarai ya roƙi jami'an tsaro da su taimaka su binciko waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki na kisa ya bayyana cewa ya kamata mutane su sani mutum uku aka kashe mana ba ɗaya ba kamar yadda ake ta yadawa a gari a cewar sa an kashe mana mutum uku iyalan Kenes a muka Amara shugaban matasan PDP a karamar hukumar Oru ta Gabas Yayuje ne a muka Amara da kuma Adis Anya Amuka Amara sun kone gidaje hudu da kuma motoci biyu aikin jami'an tsaro ne su binciko waɗanda suka aikata wannan ne kadai abin da zan iya cewa a yanzu a wani labari kuma bayan an biya miliyan biyar 'yan bindiga sun bukaci a basu burodi da lemon kwalaba a matsayin fansa bayan an biya miliyan biyar yan bindiga sun bukaci a basu burodi da lemon kwalaba mai sanyi a matsayin kuɗin fansa kamar yadda daily trust ta rawaito dan uwan matashin da aka sace Muhammad Adebayo shine ya bayyana irin halin da suka shiga domin kubatar da dan uwansu duka duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna karuwar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba sai an jima